gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa tana ɗaukan matakan da suka dace na hana bazuwar masassarar birai da yanzu haka ta bullo a wasu jihohin ƙasar guda bakwai ko da yake dai gwamnati ta bayyana cewa ba a tantance cututtukan da suka bulla a sauran jihohin da aka bayyana na baya bayan nan ba a sanarwar da cibiyar da ke kula da yaɗuwar cututtuka a najeriya ta fitar ta hannun babban daraktanta dr chikwe hekuzu na cewa jihohin da wannan wannan cuta ta bulla sun hada da jihar bayelsa jihar rivers ekiti akwa ibom lagos ogun da kuma jihar cross river ko da yake dai tuni gwamnatin jihar ogun ta musanta cewa wannan cuta na musassar birai da ake kira monkey pox disease bata bulla a jihar ba rahotanni dai na cewa akalla akwai mutane 31 da ake ganin sun kamu da wannan cuta kawo yanzu ko kuma alamun cutar doko ko menene alamun wannan cuta da kuma yadda ake kamuwa da ita dr musliu kolawale wani likita ne a najeriya cuta ne da yana cikin jikin biri biri ne ke ya yaɗa shi masu cin naman biri ko masu hulɗa da biri sun wannan birin yana tare da wannan ƙwarin cutar gurin haddasa shi gurin ciccire shi a gyara shi domin a ci to za a iya samun matsala ya shafi shi ɗan adam hanya ɗaya kenan na hanya biyu shine kuma ɗan adam da kwarin cutar yana jikin shi shi ma zai iya sa ga wani dan adam ta hanyar in yayi bayan gida hannun shi ya taba domin duk abubuwan da yake fita daga cikin dan adam zai iya na tare da kwarin cutar inda ya kamu da shi a ta kaki ta majina a ta fitsari a ta mani a ta kashi zuba nan kwarin cutar suna ciki inda mutum ya kamu da shi so kuma tsakanin kwana biyar zuwa kamar kwana goma sha shida in mutum ya kamu da shi farkon alamun shi zai fara fara nuna alamomin kwarin cutar. To ya jama'a suka ji game da alamun wannan cuta a jihar Lagos ga dai abin da wani mazaunin birnin Lagos din ke cewa. Gaskiya mun ji wannan bayani hakan kan. To sai dai ya zama dole mutane su kiyaye saboda gaskiya shi inda aka ce maka ga abu ya zo na cuta to ya kamata mutane su kiyaye su nisance shi da duk wasu hanyoyi da ya kamata a nisanci yadda za a kamu da ciwon. To kowane mataki ya kamata jama'a su bi domin kiyayewa da kamu kamuwa da wannan cuta ga dai dr muslim kolawale muhallin muhallinmu da cikinmu yana da mahimmanci sai wanke hannuna din nan da ake faɗi yana da mahimmanci da sabulu mutum ya shiga bayi ya wanke hannun shi da sabulu yana taimakawa ya cire yawanci bayan cututtuka su kai ce da na biyu ya kamace masu ya club suna sa boot sun za su yi wayannan aiki su an zo tafawa a dafa shi ya tafi sosai ba za a dafa shi rabi ba musamman yanzu ma da wannan kwarin cutan ya yadu da yawa hmm. za a ce ma a daina cin naman a biri ko kuma namomi kamar burgu da su kiri ire-iren su kamata a daina ci a wannan halin da muke ciki. Babangare Ibrahim, Murai Amurka daga Legas.